بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ta asabar goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin da biyu daidai da goma cicif ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya domin fara wannan daura mai tarin albarka da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan cikin kwakungu a nan garin mina bayan kowaɗanne watanni uku mai saken dauratu ahalil aqida inda yake ake karanta littafai da suke magana akan tauhidi da aqida inda yake cikin taimakon Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan karan bayan da yake a daurori uku da suka gabata mun yi karatu a cikin sharh sunna na al-Imam al-Barbahari a yau za mu shiga cikin littafin al-Aqidatul Wasiqiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza wa jal wanda yake kamar yadda aka saba akan gabatar da abu na farko tarjamar mawallafin littafi domin ka san waye mawallafin littafin ka san littafin wa kake karantawa sannan kuma abu na biyu akan yi tarjamar shi littafin mai ya kunsa galibi waɗanda suke bibita darussan da ake yi mun yi wannan a darasin masailul jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliya na muhammad ibn abdul wahab kamar yadda ake a cikin al-usulul salasa aka yi kuma a cikin usulul iman na dai shi muhammad ibn abdul wahab din har kuma lokacin da muka zo cikin sharhu sunna aka yi tarjamar al-imam al-barbahari muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ubangiji Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu waɗannan darussa da muke yi Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya sanya mu fahimce su kuma ya zawwada mana takawa domin yana cikin manya-manyan jari da ɗalibi yake buƙatar su a duk lokacin da ya tashi neman ilimi ya zama na ya sami ikhlasi kullum ya dinga jaddada ikhlasinsa ya zama na yanayi ne domin Allah maɗaukin sarki mun sha maimaita maganar alimam ahmad ibn hanbal da aka tambaye shi menene ikhlasi a neman ilimi sai ya ce shine mutum ya yi ilimi don ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani wannan ita ce niyya ba wai mutum don ya yi a ce shi ya fi kowa iyawa ba ko shi ya fi kowa zalaka ko makamatan irin waɗannan al'amura sannan kuma a koda yaushe malamai sun jaddada mana yana daga cikin abin da ke sawa mutum ya sami tsabtataccen ilimi ya zamana mutum ya samu juriya juriya sosai da sosai da yawa harkar ilimi tana cikin harkar da take ba a nuna mata juriya an kai la'akari da waɗansu harkoki na rayuwa da ake da su a yau mutum zai tafi kasuwa ya je ya kasa haja shi babu wani wanda ya ce da shi cikanka amma kuma gobe ya sake komawa haka ne ko ba haka ba ne mutum ne zai samu admission a diploma ko a coe ko a wata jami'a za a ce da su su je ofishin da za su karɓi wata takarda su je karfe takwas na safe kun gano wannan da ya ce musu su je shi wanda suke jira watakila bai tashi zuwa fa sai karfe goma sha biyu na rana ko karfe goma abin nan ko karfe biyu ma na rana bayan shi ya ce su je karfe takwas kaga sun yi dandazo a bakin ofis a lokacin da izo wani lokacin sai dai ya buɗe ofis ɗin shi kawai ɗauki waɗansu abubuwa ya wuce shi su dawo gobe